masu sauraro sai mana afuwa saboda mun samu tangarɗan na'ura amma yanzu ga shirye-shiryen namu. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shirin na yammacin yau lahadi 23 ga watan oktoba shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai rundunar sojan rasha ta janye jami'anta daga birnin kason da rasha ta mamaye ta hanyar kogin naifa saboda hasashen kutsawar dakarun ukraine tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ya yi zargin cewa tsarin shari'a na kasar yana tattare da rashin adalci da kuma kutsawar maradun kasashen waje gwamnatin taliban afghanistan ta ce dakarunta sun kashe mayakan kungiyar is tara suka kuma kama wasu biyu a wani samame na tsakar dare da suka kai a kabul babban birnin kasar da kuma wasu wurare kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa manazarta a najeriya na ganin samar da wadataccen ruwa ba aikin gwamnatin tarayya ba ne bayan nan kuma za ku ji cewa majalisar dokoki ta jihar kano ta zartar da wani kudurin doka da za ta dakile ayyukan gurɓata muhalli a sassan jihar kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa muna kuma tafa da wasu daga cikin rayun da kuma masu sauraro kan turo ta imel kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya rundunar sojin rasha ta janye jami'anta daga birnin kason da rasha ta mamaye ta hanyar kogin naifa saboda hasashen kutsawar dakarun ukraine tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ya yi zargin cewa tsarin shari'a na kasar yana tattare da rashin adalci da kuma kutsawar maradun kasashen waje gwamnatin taliban afghanistan ta ce dakarunta sun kashe mayakan kungiyar is tara suka kuma kama wasu biyu a wani samame na tsakar dare da suka kai a kabul babban birnin kasar da kuma wasu wurare To masu sauraro dai a mana afuwa dai har yanzu muna samun ɗan na'u. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Cibiyar nazarin yaƙi ta ce shugabancin rundunar sojin Rasha sun janye jami'an su daga birnin Kason da Rashar ta mamaye ta hanyar tsallaka kogin Naifa saboda hasashen kutsawar dakarun Ukraine. To sai dai Moscow ta bar wasu dakarunta da ta girke kwanan nan da ba su da kwarewa a ɗaya bangaren kogin domin kawo wa Ukraine tsaiko wajen mai da martanin hare-hare a yayin da 'yan rasha ɗin ke ƙoƙarin kammala janyewa baki ɗaya a cewar cibiyar a jiya asabar hukumomin da rasha ta naɗa To masu sauraro har yanzu dai muna fuskantar ah, tangar na'ura sai a yi mana afuwa. To masu har yanzu da mana fuskantar tangar tangarɗar na'ura sai ya yi mana afuwa. masu sauraro sai yi mana afuwa saboda tangarɗar na'ura da muke ta samu tun daga farkon shirin to yanzu kuma shirin zai ci gaba majalisar dokoki ta jihar kano ta zartar da wani kudurin doka da za ta zakila ayyukan gurbatan muhalli a sassan jihar a daidai lokacin da wasu ƙungiyoyi a jihar ke ayyukan farfado da aƙidar da shan bishiyoyi da su a zukatan al'ummar jihar daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Batun sauyin muhalli da ke barazana ga muhalli da kuma tabbatar da tsabtar muhallin na daga cikin batutuwan da ke kunshe a daftarin muradin cigaba a sabon karni guda goma sha bakwai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashe suka rattaba hannu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Birnin Kano a Najeriya na cikin birane a nahiyar Afirka masu yawan jama'a al'amarin da ya sanya baya rasa nasa ƙalubale ta fuskar muhalli kuma domin magance wannan ƙalubalen ne gwamnatin jihar ta miƙa wani daftarin doka ga Majalisar dokokin jihar inda ta amince da wata sabuwar doka da za ta fara aiki nan gaba. Dr. Kabiru Ibrahim Getso shine kwamishinan muhalli na Kano kuma ya yi ƙarin haske. Abubuwan da suke gurɓata muhalli. Wannan ya samu ga cewa akwai buƙatar a yi wannan doka saboda a samar da tanaje-tanaje wanda za su hana ko kuma su rage gurbatar yanayi abubuwan da ta kunsa ya shafi dukkan nau'i na gurbatar yanayi ko gurbata ruwa ko gurbata iska duk an yi tanaje-tanaje a kai a misali kamar matsalar da muke fama da ita ta zubar da shara barkatai wannan doka ta yi tanadi an yi tanaje-tanaje a ciki hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƙwararru a kan sha'anin muhalli da kiwon lafiyar jama'a da kuma lamuran aikin noma suka dukufa wajen farfado da aƙidar da shan bishiyoyi da renon itatuwa a zukatan al'ummar jihar ta Kano ƙarƙashin ƙungiyarsu mai suna Panacea Foundation. Dr. Dahiru Muhammad Hashim da ke zaman jagoran ƙungiyar ya yi ƙarin bayani. Na karanci karatun likita da na san cewa akwai cututtuka da yawa da suke da nasaba da gurɓataccen muhalli. Haƙƙin likita ba wai iya magance cuta ba iya hana faruwar ta ma shi kanshi yana cikin likitanci abin da ake cewa preventive medicine. Ah, na san illoli na na ta'azzarar zafi illoli na rashin ingantacciyar iska illoli na rashin abinci mai kyau su abubuwa ne da dama wasu sun shigo wannan tafiyar saboda inganta harkokin noma da suka ga suna ta zama koma baya sakamakon canjin yanayi wasu sun shigo saboda mai rashin kyau ma na mu da muke da shi bishiyoyi sanin kowa ne suna kara wajen kyau da yawa daga cikin mu da makaranci kimiyya mun san cewa muna yin wannan abu ne saboda samar da ingantacciyar iska ta shaka sannan da samar da abinci mai inganci wanda za a ci da kuma sanyaya muhalli saboda irin illoli na na zafin muhalli da kuma yaduwar cututtuka. To amma Madam Nasrim Al'amin, daraktar kungiyar Saju Africa masu rajin inganta muhalli ta ce tilas ne sai kafofin labarai da ma'aikatan jarida sun karkata akalarsu kan lamuran da suka shafi muhalli kafin a kai ga nasara. Ya kamata a ce akwai interest, kaga in akwai ra'ayin ayi za ka duba kaga ina ne ya kamata a yi focusing on. To sai kaga me ake me ba a yi sai mutum ya ga bari in yi focusing akan abin da ba a yi sosai kuma yana da kyau kuma a ringa taimakawa kamar manema labarai yawancin su suna da ilimin da za su suna da fasaha amma ba kayan aiki ba kuma kuɗin da mutum zai tattaki ya je wani gari ko wata ƙasar ya abin da ya kamata so in za a yi providing da wannan tallafin na financing ko funding so mutum ma ba sai ka ce mishi je ka nemo labarin kaza ba ya san yana da yadda zai ya je nemo labarin da ya kamata kamar wasu sassan duniya a yankin arewacin najeriya ya fuskanci annobar ambaliyar ruwa a daminar bana al'amarin da ya sanya miliyoyin jama'a suka rasa muhalli da gonakinsu na noma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga shirinmu na gaba masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci mu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana shamsiyya hamza ibrahim jagorar shirin madalla To a yau shirin zai duba ne kan wata sabuwar manhaja da aka kirkiro da ke amfani da yanar gizo don kawo sauki ga fannin sufuri a Najeriya wacce ake kiranta da Legend Ride. Hakan kuma na zuwa ne a yayin da ake dada samun ci gaba a bangarori da dama sakamakon zuwan zamani wajen amfani da fasahohi iri daban-daban da ma hanyoyin samarwa da matasa ayyukan dogaro da kawunan su. Muhammad Mustapha da aka fi sani da mu shine shugaban manhajar ta Legend Ride ya kuma yi ƙarin haske kan dalilin dalilan da ya sa aka kirkiro da wannan tsarin ta manhajar. Muna son dama mu kirkiro abin da zai shafi youth wanda za mu nemar wa aiki ga youth. To kaga either through ICT ko kuma bayar da aiki haka direct. To shi yasa muka kirkiro wannan. Mu ai namu tsarin akwai waɗansu kamfanoni wanda suke kafin mu. To mu namu ya fi nasu sauki saboda mun duba mun ga yadda nasu yake da tsada. To kuma ka san yadda halin Najeriya yake ciki. To mun sa talaka ko kuma in ce talakawa a cikin cikin tsarinmu shi yasa ma muka sako da keke napep wato idan baka da kuɗin da zaka zaka bi babban mota sai ka bi keke napep kuma bayan haka zaka iya ba da sakonni ba sai ka sha wahala ba daga office ɗinka zaka iya akwai dispatch writers da zaka iya kira akan application ɗinmu ka aike su su kai ma envelope ko su kai ma sako kuma bayan haka ma ba iya cikin jiha ɗaya ba zaka iya yi kamar daga jigawa zuwa kano ko kuma daga kano zuwa lagos zaka iya kai kira ka ba da sako adam abdullahi da ke zama jakadar wannan manhajar ya yi ƙari kan yadda wannan tsarin zai taimaka wajen canja rayuwar matasa. Ni matashi ne da na taso a irin rayuwar da kake ta wahala da rayuwa. Da Allah ya mana canji to saboda za a kawo ci gaba musamman gari na Kano. Ina na taso na san yacce rayuwar take musamman ma yanzu yace abubuwa suka tabarbare. To idan muka yi la'akari da wannan ci gaba ne aka kawo kuma abu ne da yake tafiya da zamani abu ne wanda ake tafiya da abubuwan da suka shafi yanar gizo kuma kana mu'amala da kafafen yanar gizo zaka iya amfani da wannan ma sabon manhaja da aka fito da shi to ya kake ganin yunkurin waɗannan duba da ganin cewa shugabannin na su ma matasa ne ba suka yunkuro da wannan abu dan a taimaki juna da sauransu ya kake ganin yadda matasa suke sa kai wajen kirkiran abubuwan da za su kawo musu ci gaba muna wani lokaci ne yanzu da ya kamata a ci duniya ta koma ma hannun matasa so shi wanda ya fara initiating din abin ya ma nemo mu matashi ne so mun san shi sai shi ma Allah ya taimake shi ya samu canjin rayuwa ya koma rayuwar kasashen waje to dai dai bai manta ba bai manta gida ba yana rayuwa a Dubai sai ya haɗu da mutane wanda dai suke da arziki da za su iya taimaka wasu kasashen tunda za ga daga can suna akwai ƙungiyoyi organization non governmental da suke taimaka talakawa yan gudun hijira da wani ne su sai ga ya haɗu da su sai shi ma ya kokari ya ga to me zai a taimaki ƙasarsa Najeriya hospitality suka zauna ya gaya musu anan ana uber ana bolt ana wane ne tu ga tsarikan da suke ta ya za a yi mu ma a kawo wani shigen tsarin amma ya zama bari very affordable yadda zai zama kowa zai iya amfana kowa ko da a ƙauye kake za ka iya amfani da wannan network din da za su kawo so kowa zai iya amfani da shi kin ga wani abu ne da za a taimaka al'umma sosai kuma mun, muna da Allah ya bamu popularity da muke iya isar da sako a kowane lokaci misali kaji wancan ya ce min siyo sanda to akwai mubi ina sanda da nake yi cikin taimakon Allah yana da millions of viewers duk sati ran asabar in na saka ana kalla ko ina har ƙauyuka to duk inda na saka wani abu mutane suna gani so ta wannan hanyar zan tallata abun nuna mutane ne ma'anar abun me alfanun su da me za su amfana da shi. wanda irin kira za ka yi wa matasa uwa ka ganin cewa su ma fa ba a basu a ba su tashi su miƙe su kawo wani abin da zai amfani al'umma musamman ma ta wannan amfani da zamani da kuma lokaci da kuma irin fasahohi da ake. so abu na farko dai da kawai nake jan hankalin matasa shine akwai wani abu da ake ce stigmatization mutanen mu yanzu suna gida sai su ga an kaza sai ce ka sai ne ta ɗaya da su wannan aiki sun zo ne don su yi amfani da mako ba haka abin yake ba abin da ya sa ku da aka fara kaiwa duk wani abu na ci gaban aka kawo Najeriya kudu ake kai ba aka arewa su kuma dalili shine mutanen mu ba sa fahimta abu suna da wannan stigmatization dan za su ga kaza to komai sai ai ta kai batun to kuma tunda menene yawanci mutanen mu akwai tsoro rashin iya tsayuwa kai magana a gaban mutane ko kuma rashin fahimtar abin da aka kawo to cikin taimakon Allah tunda dai Allah ya sa mu mun fahimci me abin yake nufi to bari mu karbo abin duk wanda za su yi sun sani an san gari na an san iyayena in a Kano kake in a Kaduna Abuja Bauchi you know Jigawa Gombe ko ina ka san ni a gari kaza nake so ba zan kawo wani abu da zai cutar da kai ba duk bayanan da nema janin ne kafin in yadda da su sai da na bincike akan komai nasu na tabbatar da sahihancin amfanin su a cikin al'ummar mu so wannan dalilin ne yasa nake kira ga matasa da in aka kawo abu na ci gaba su dina mayar da kansu baya good njoko yar jihar imo ce a najeriya wacce ke cikin tafiyar tsarin ta legend ride ta bayyana hanyoyin da za a iya bi wajen amfani da manhajar in kuna so ku yi bikin ride ku je online ku bukin ride su it's, it's very very affordable and it's the best yana da araha sosai to duba da irin ci gaban nan da aka samu kuma yanzu ya koma wato ta yanar gizo in na ce yanar gizo ina nufin internet kenan mhm. yanzu koma ya koma ta ya kike ganin cewa matasa a wannan zamanin sun rungumi wannan tafiya to wannan tafiya na regent right ba abun wuya ba ne duk wanda yake so ya amfani da shi ko mutanen da suka je makaranta mutanen ba su je makaranta mutanen ba su iya amfani da internet za su yi amfani da shi in ko kuma baka iya amfani da internet to kyau za ka yi ma mutum magana an ce wanda yake yin tambaya baya bata hanya za ka sami mutanen da suka amfani da intanet da Allah ina so in booking right da legend right sannan su taimake ka. Fitaccen mawaƙin harshen Hausa a Najeriya Ali Isa Jita wanda shi ma jakada ne ga wannan tsarin ya yi kira ga matasa kan su guji bata lokutan su a shafukan sada zumunta a yanar gizo abubuwan da ba za su amfani su ga komai ba. Yawanci zaki ki ga mu sun yi yawa akan TikTok da dai sauransu da Facebook kuma ba abin da ake tattauna na alkhairi in banda ta da shirme wani lokacin so ya kamata matasan mu su san yadda za su ke amfani da wannan dama ta social media su kuma wa abin da zai amfane su so ina ga wayewa ta zo mana da yadda za ga ana shiga tiktok wannan ta iya bidiyo duk an zama yan wasan kwaikwayo dai wayannan mawaka sirawa da sauransu so in dama irin wannan ta zo sai su amfani da wannan ah, basira tasu ta social media su kuma amfani abu to wajen irin kirkirin kamar manhajoji da zai kawo ci gaba kamar yadda muka ga an kirkiro da manhaja ta kawo kawo sauki ga al'umma wanda irin kira ko shawara zaka ba su ganin kamar yadda kai batu kar ya to muna bata lokaci a irin kafafen sada zumunta da gizo kwarai dole sai mun bi zamani da abin da zamani ya zo mu yi kokari mu karbe shi hannu biyu tunda duniya ce ta canza aka ce duniya a tafin ka muna gani yadda cikin minti daya abubuwa suka canza a wannan eh, zamani so dole dai matasan mu kokari dai mu bi wayewar sannan mu bi zamani kuma mu yi amfani da shi a koda yaushe ta bangare da zai amfani mu madalla ruwan sauraro iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen hausa na muryar amurka ni shamsiya hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake kasancewa a shiri na gaba bi salam to masu a gaida shamsiya hamza ibrahim masu sauraro a yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku ra'ayin masu sauraro ba yanzu kuma sai labarai a takaice. To Hafiz a takaice cibiyar nazarin yaƙi ta ce shugabancin rundunar sojin Rasha ta janye jami'anta daga birnin Kherson da Rasha ta mamaye ta hanyar tsallaka kogin Naifa saboda hasashen kutsawar dakarun Ukraine. To sai dai Moscow ta bar wasu dakarunta da ta girke kwanan nan da ba su da kwarewa a ɗaya bangaren kogin domin kawo Ukraine tsaiko wajen mai da martanin hare-hare a yayin da Rashar ke kokarin kammala janyewa baki ɗaya a cewar cibiyar. tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma da ya fama da badakaloli ya yi jawabi ga manema labarai a jiya asabar karon farko bayan kammala hukuncin zaman gidan kaso na watanni goma sha biyar sakamakon ɓatanci ga kotu yana mai zargin cewa tsarin shari'a na kasar yana tattare da rashin adalci da kuma kutsawar muradun kasashen waje dubban 'yan kasar iran na daga cikin mutane kusan dubu tamanin da suka shiga wani gangami a jiya asabar a berlin wanda shine gangamin zanga-zanga mafi girma da ake gudanarwa a birane a faɗin duniya domin nuna goyon baya ga zanga-zangar da mata ke jagoranta a Iran. Masu sauraron da haka muka kawo ƙarshen shirin namu gaba ɗaya yanzu a